ire-iren wayannan littattafai na tarbiyya shawara suke badawa haskakawa suke yi nuni suke ga iyaye da malumma na addini ga makama da ya kamata su rika wajen ɗora 'ya'ya na al'umma da kuma 'ya'yansu da suka haifa akan wannan tafarki na musulunci malam ya ci gaba da cewa akwai buƙatuwar iyaye da malumma su ɗauki zukata da kwakwale na 'ya'yan al'umma musulma su sanya musu tunani game da ina aka baro kuma ina za a ji ta ina Musulunci ya taho kuma mai hadafin da ya sa a gaba malam yana ta ba da misalai cewa a ɗora 'ya'yan al'umma su san kaza na daga ciki mala ya ce su san littafin allah ta'ala da abin da ya kusa su san tarihin magabata da yadda suka taho da irin gudunmu da suka aje mana su suka wahala don mu ji daɗi Malam ya ce a ɗan rayuwar 'ya'yan musulmai da abin da ya shafi wayewa don a fahimci cewa wayewa na ƙarƙashin addinin musulunci ba wai a cikin rayuwa irin ta turai wanda ake ganin tamkar su ne wayayyu wanda ba su ba kuma ba kawai to ba ta biyar haka ne malin ya ce abu na gaba da ya kamata a ɗora 'ya'yan musulmi a kai kuma iyaye ma kan su manta da shi shine a tafkiru da'im ya zama a ɗauki salo na tunatarwa koyaushe a ɗauki salo na tunatarwa koyaushe gidaje a makarantu gayoyi na ilmi a cikin manhaja na makarantu iyaye zamansu da 'ya'yansu nasihohin malamai a makarantu tsakaninsu da ɗalibai a ɗauki salon tunatarwa bi anna ummatal islam wajen nuna ma 'ya'ya cewa wannan al'umma ta musulunci lan tasta'ida makanatuha ba za ta taba iya dawo da matsayinta na da ba tahta shams a wannan doron kasan kasan da ake rayuwa a ƙarƙashin wa rana mana wannan doron kasan wanda take ƙarƙashin rana ba za su taba iya dawo da matsayinsu irin na da ba wala yumkinuha bi halin a fahimtar da su ba ta yiwuwa gare su da ɗai an tasila al'umman nan ta iya isa ila zirwatul izza zuwa tsororuwar buwaya wal majdi da ɗaukaka illa an tattakhidha al-islam minhajan wa tashri'a har sai ta dawo tarin gumi musulunci a matsayin manhaj kuma shine syllabus din rayuwarta musulunci shine shari'ar ta in ta yi magana tana magana ne da shari'ar wa musulunci idan tana mu'amala tana mu'amala ne a turan shari'ar wa musulunci rayuwar kasuwanci musulunci makwabtaka musulunci auratayya musulunci zamantakewa musulunci kasuwanci musulunci kome musulunci min minhajan wata shari'a kenan duk lokacin da za a sirka da wani abu wanda ba shi ba kawai sai dai Allah ya tausaya mana amma ka za a yi ta zama kwan gaba mai kwan ba ana ganin kuma an yi gaba kuma ba gaban aka yi ba kawai an ƙara yin irin na ci gaba ne na mai haƙan wa ake cewa yana ƙasa yana cewa ya na ci gaba ɗaukaka izza wanda aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam nubuwa ɗaukaka izza zamanin khulafa dawlatu bani umayya dawlatul abbasiyya ba'dhum minha da duwal almutasabi adan suka biyo ba usmaniyin da sauransu wannan ɗaukaka ba za ta dawo ba sai an zo aiki rike al'islamu min hajan wata shari'a ya zama musulunci ne tafarkin rayuwa musulunci ne shari'ar da ake bauta ma Allah da ita ka cire ka. kawai Allah yi ubada Allah ne illa bi man shara ba abin da zaka yi da manzo Allah ya ce maganar nan ne ta shekara sama da 200 ta mai alari wala ya hillu an yi alami hatta ya alama hukumar laifi shi ne kawai ita ce sai ake ganin ta kamar ba wata magana ba ita ce malam ya maimaita nan shi ma mai adarin a qur'ani aka faɗi kuma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladina ne la ya'lamu anan aka samu ta wali kullu ja'alna minkum shir'atan wa minhaja sarka shi ma a qur'ani ya samu ɗaukaka ba za ta dawo mana ba sai mun kuma mun ɗauki wal ƙur'anil karimi dusturan wa ahkaman ya zama alƙur'ani shine constitution ɗin rayuwar musulmai kuma shine abin da suke ciratar hukunci na yi da bari a cikinsa wa ya sa su su yi alƙur'ani wa ya hana su alƙur'ani shikenan suna zama haka wannan zai samu kuma in ka lura batun ƙur'ani ya samu ya hana mu ba zai yiwu ba sai mun san shi haka ne sai mun san shi ah, ba ka daina mamaki ka ji an ce wannan shugaba ne zai yi mulki an zo majalisa kowaye an ce ya rantsa sai ya ɗagawa abin da suke bani tausayi da shi shine ƙur'anin da ya ɗaga ya san shi ne a suna mafi yawansu amma bai san abin da ya kunsa ba wani ma da ya sa abin da ƙur'ani ya kunsa ma ba zai tsaya ma ya rantsa ba wani haƙura zai yi ce inda sai na rantse to mulkin na abu ce wani ba zai yi yawa shi yasa ko tsoron rantsuwan ma ba sa yi bai ma ba su tsoro saboda tsoron ƙur'anin suka sani taban matbu'an min gilafin ila gilaf amma batun ma labarin azhar ila ma'anilwa wa a kwakwalan ma'anin ba ba sanin shi akai ba so da yawan su yana daga cikin abin da ya sa rantsuwan ba ta musu wahala don ba sun san abin da ƙur'anin malin ya ce wa an al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta taɓa dawo da matsayinta irin na da ba sai ta sanya ƙaula umar radiyallahu an zancen na umar nusba a yuniha a gaba ga idanta mabda'an wa shi'ara ya zama shine mafarin rayuwarta kuma shine symbol shine motto kuna nuna ba da yake ce masa motto ba m o w t o ko sai a yi makaranta sai a ce mai shi'ar ɗinta sai a ce al'ilmu nurun ko ko a ce menene success menene menene menene abubuwa dai kala kala dai ko success through perseverance da sauran abubuwa irin wayannan to kuma dai abin da kasa menene taken ku me shi'ar ɗinku maganar na Umar nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam mu fa wata al'umma ce ɗaukakar mu ta samu ne dalilin musulunci kenan wannan maganar tana buƙatar wanda zai fahimce ta ya koma ya kalli wato al'umman annabi sassan kafin zuwan musulunci nan ne zai fahimci sai na umar me yake ne kenan kafin haka sunan ta kaskantacciya sai bayan zuwan musulunci ta zama wa mai izza ah, al'ummar da ba ta da ruwa sai giya ko ba ta da ruwa sai giya al'ummar da mutum zai ɗauki matarsa ya miƙa ma jarumin mujahidi na jahiliya ya ce ka kwanta da idan ta sami ciki ka ba ni ko na dace da jarumi irinka shi bai fatan shi ya samar da wa shi bari ya bayar a samo mai jarumi al'ummar da mace za ta kafa ɗaki ta zauna ta gayyaci maza ta sa cuta idan suka zo su goma ta samu ciki idan da ta haihu sai ta kira su goma su jeru sai ta duba wanda ta gana ma ta danganta ma wannan dan kuma a masa murna ya karba shi nashi ne alhali duk goma nan mazajen ta ne irin fa al'umma kenan al'ummar da saboda tsabar shashanci ba ta iya ɗaukan tsabtataccen dabba ta yanka ta zubar da jinin shi ta gasa ta soya sai dai in ya mutu ta ci sai tana gani asara ne ta yanka dabba bari dai in ya mutu a cin mushi al'ummar da ka iya auren mace arba'in batun adalci ba ta taso ba al'ummar da mace ba ta da yanci in tana haila ta koma bayan gari sai ta yi tsarki ta dawo kuma ba ta da abinci sai ta yi tsarki an fahimce ne ai al'ummar da mace ɗaya ba ta da gado gado na waye na namiji ne Al'ummar da uba zai rasu matar shi amarya babban ɗa yana iya zuwa ya ce to mu bai gama tsotsar sadakinsa ba saboda sai ki zo mu ci gaba da aure wanda dalilin haka aka sauka da walatan kihu ma na kaha a ba uku minin nisa'i illa ma kar salau wannan al'ummar ya nuna maka lallai ta kamo hanyar kaskanci ana nan sai gawa manzo Allah sai damko ta sallallahu alaihi wasallam sai kawo ta tudu na tsira shine wa kuntum ala shafa hufratin minan nar kadan ya rage kuna bakin gabar wuta kun kusa fadawa fa anqadhakum minha sai kamo ku ya janyo ku ya nesanta ku da wuta kenan da an tafi a haka ba abin da zai hana shiga mai shiga wuta nahnu qaumun a'azzana Allahu me bil islam mu fa jama'a ne dalilin musulunci muka samu ɗaukaka. فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به فمهما duk yadda muka so ibtaghaina al'izza mu ce za mu nema mu kan mu ɗaukaka bi ghairi ma a'azzana Allahu bihi ba da abinda Allah ya ɗaukake mu da shi ba shine musulunci azallana Allah to mu shirya mu kaskanci daga Allah kenan in ka nemi ɗaukaka ba da addinin wa musulunci ba sunan ka makaskanci shi yasa zaka lura ko da mutanen da suka sa irin rigan nan ne ta musuluncin ƙarya Ka dai sun ce kansu ba musulmai to saboda na ƙarya ne sai kaga duk inda su ya ɗan tashi hu ana na sai game ya faɗo ƙarshe musulunci ba mai in za ka yi shi da kyau ka yi shi da kyau urkulu fi silmi kafa sai ga taimakon Allah da kariyar Allah yana zuwa daga ko'ina ka auna alƙidu duka na duniya an kana nema aqida da tafi kowace aqida kwanciyarwa mabiyanta suka fi kowa kwanciyar hankali ita ce sunna an kana nema aqidu waɗanda suka fi kowa tashin hankali da tafiya cikin rai da shak da imtira shine tantama da kokonto da maganganu na cin karo dawa da juna su ne yan bidiya kana samun mutum a nan a matsayin jagora ka samu mutum a can a matsayin jagora akan mas'ala ɗaya sai ka ga magana mabambanta idan ka samu malamin sunna a can ka samu malamin sunna a can inda aka mas'ala guda ɗaya ne inda suna amsa wannan sunnan idan suka baka fatawa sai ka ce akrama kallah wai ko kana nan ne san da wancan ya faɗi ko ko kana nan ne san da wancan ya faɗi dalili su mafuffugar su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayanan su da suke samuwa daga magabatan nan ne masu tsafta su kuwa duk wanda ya maka matsayin malami shine abun bunka raka wancan malamin kana iya watsi shi raka ya ku yan uwa wannan shine shi'ar din musulmai na hanu a a'azzana Allah bil islam in ka ce ba haka bane ka kamanta musulunci ne maka suna musulunci ne mu mahaifinka aure limamai aka sa suka yi addu'a auren mahaifinka wai dan auren ya ne yi albarka ko wannan ma kada ya kamata kar ma mu je da nisa ya ishe ka ga gane gatan da musulunci ya maka gatan da musulunci ya maka wa ma ahsana ma qala ba'dhum kai wannan mata ajubiya nan abin akwai burgewa gunin ban sha'awa abinda sashen magabata suke cewa me suka ce nahnu ummatul islam mu ne al'umma karkashin leman musulunci musuluncin nan mun san san da ya faru na al'umman mu ta annabi sallallahu alaihi wasallam da muka tashi shigansa lam nadkhuli tarikh bi abi jahl mu mu shiga tarihin musuluncin mu da abu mana ba ta hannun abu jahl muka amshi musulunci ba ba shi ya ba mu wa abi lahab wa ubay ibn khalaf ba waɗannan bane muka amshi musulunci ta hannunsu walakin da tsallahu bin rasulil arabi mun shiga musulunci ne ta hannun manzon nan balarabi salawatullahi wa salamuhu alai wa abi bakrin wa umar wa abi bakrin wa umar walau kariha haula ko ko da wayancan ba su zo ba na'am wayannan dole musulunci shi kanshi musulunci bai zazzabi da yi in ya ji ana ambatan shi ba sunan wa'annan mutum in yana da rai a cikinsa irin rai ka zazzabi zai yi karkarwa yana neman a bashi bargo ya lulluɓa in ya ji ana ambatan shi ba sunan wa'annan mutane in dai sunan shi musulunci dare wani abu daban ake yi in wani abu ne daban ai eh, mun ji tunda su musulunci suka to in dai musulunci ne ko bai cika sai da sunan wa'annan mutum ah, to misali dai yanzu makaranta ma akan buɗe ta a ce all boys ko ce all boys kuma kaje an nemi tarihi can kaje an ce farkon ɗalibanta su wane kuma kaje har ana ba 'yan baya labari kaje ana komawa baya ce su wane da su wane da su wane to idan manzo Allah san makaranta ya buɗe waye ɗalibin farko kun fahimci ni ai kuma makarantar ta maza ce da tawa mata ko ɗaliban farko mace khadija ɗalibin farko a ɓangaren abin da ya shafi azuzuwan manyan mutane a abubakar da aka tashi buɗe play group ɗalibin farko a play group aliyu cikin muna da play group muna da nazir muna da primary muna da kismun nisa muna da kismun rijal annabi duk ya karanta kuma wani su ne farkon ɗalibin sarka yanzu mu ga munan a makarantar so dole ana ba mu tarihin makarantar mu sai an ce mana ɗaliban farko makarantu ma ne ana faɗi a ce barewa waye all boys waye a kira waye ka ji oh ashe wani yayi barewa to su ba barewa suke ba su su muhammadiyya suke ha ana neman shawara su ku zo yan barewa ku zo da Allah ana neman a shirye wasu ababe in har za a nemo yan barewa su zo su ba da wa ya za a ta ci gaba ya kamata a nemo yan muhammadiyya su zo su yi mai su ba da shawara ya za a yi tafiyar nan ta manzo Allah ta ci gaba in ko aka ce za a bar na asali to na baya za a kama mu kan mun shiga musulunci ne bin rasulil arabi mun yi rajista a hannun wani manzo balarabe salawatullahi wa salamuhu alai tsira da aminci su tabbata gare shi wa abi bakrin wa umar ko da muka je mun tarar da akwai wasu manyan ɗalibai a gaba su ne wa abokan da umar walam naftahil futuha sannan yaƙe-yaƙe da muka yi na buɗe can da can da can da can da can ci an buɗe farisa an buɗe afirka zamanin na usmanu an buɗe irin su rashin zamanin sayyidina umar an buɗe irin su kaza mu ba mu buɗe musuluncin mu ba bi harbil basusi wa dahis wal ghabara wannan yaƙoƙi guda uku ɗaliban adab sun san mene ke ne kafin zuwan wa musulunci wayannan su ne manyan yaƙe-yaƙen da aka yi har sai da larabawa suka kusa karewa su ne harbul basus da dahis da gabara yaƙi ba daɗi shi yasa kaji mai tsira sun nuru yaƙin? yakan ce ma ɗalibai eh, larabawa wa kanu mutanafiri na mutashajiri mutane ne masu yawan guje ma juna da faɗa yuharibu ba'dhum ba. kullum yaro tashi yake ga babansa yana feke kibiya yana wasa ta takobi baba lafiya sai kai muna da makiya kuma in ka bi asalin faɗan li auhal asbab au li asfahil asbab dalilan yaƙin bai taka kara ya karya ba ah, kuna ina aka yi yaki saboda kon kuciya mai gona ne kawai kuciya ta zo kuciya ba tashi ba ta kan bishiyar gonan shi ta yi kwai raƙumin wani ya zo wucewa akwai shinge a gonan raƙumin ya haka ya hango kwai ya tura dogon wuyan shi ya zazzago wannan shekan kuciyan ya faɗo da ƙwayaƙwayen ya shanye na shanyewa kai mai gona ka jawo shi kuma ko wannan kuciyan ba taka ba ce ka zo kawai ka nemo aka sokewa raƙumin mai raƙumi don mai mai raƙumi zan je wani kwayi a na kuciyan gonanka kai mai raƙumi ka zo kai mai gona kai baka da hankali ne kawai saboda kwayi za ta kashe min raƙumi shi kuma mai raƙumi ya kashe wa mai gona yana gama kashe mai gona 'yan uwan mai menene yanzu su ma suka kashe wannan kan ka ce ko kabilar su dama daban daban wallahi sai da aka shekaru ana faɗa yaro an haife shi a fadan yake tashi da ya fara wayo zai ce ka tsunto duwatsu eh mun fara jin wani motsi motsi tsunto duwatsu ka ji ta ɓaci kai ta menene ake cewa jiba kai ta jiba haka ba suke yi atfahil asbab shi ba balarabe bai tambaya yaji ana dukan shi. da ya ce wayo baya tambaya me ake ma kawai da ya zo ya zo wanda yake duka ya da ya duka shi maganan wayya aka yi shi ne da gaskiya shi ne ba gaskiya ba abin da yana mai faɗa kawai wannan yana da gaske abin da ya shiga jinin jikinsu malaman adam suke cewa saboda yanayin wurin su yanayi ne mai wahalar rayuwa to sai zama yanayin wuri ya tasiri awa a halinsu me wahalar rayuwa zafin rana sai yana musu zafin zuciya karancin abinci sai yana sa musu zafin zuciya karancin ruwa sai yana samu su zafin zuciya kun gane sakon kuwa zafin rana sai yana samu su zafin zuciya karancin abinci balarabe zai iya wuni da dabino kwaya biyar na ta mulmula ta mulmula saboda ba su da abinci da yawa sai an shigo da shi sahara zafi abinci babu yawa ruwa sai an yi tafiya mai nisa sannan a samu ruwa sai ga balarabe zai tafiya daga nan zuwa maiduguri amma abin da yake da shi na ruwa bai wuce haka ba tsotso ba ake ma ruwan ɗaure a ci tsotso ake wannan abin ya koya musu irin jure ma wahala sai za shi duk bala'i bai jin tsoron bala'i sai za ka yi ko a yanzu duk ƙasashen duniya ba inda suke daɗe ma faɗa irin larabawa suna daɗe ma faɗa kuma suna jin an daɗe ba yi ba wannan wani abu ne a cikin jinin cikinsu faɗa a wurinsu ba matsala ba wallahi musulunci ne zai musulunci wallahi man da haka wallahi su faɗa a wurinsu ba matsala ba yan uwa ba mu buɗe ƙasashe ba da irin yakin basus na jahiliya da dahil ta zabara walakin fatahnaha mun buɗe ƙasashe ne bi badar dawa badar qadisiyya na qadisiyya gwamnatin umar wal yarmouk da mene <coughs> aikin yarmouk a gwamnatin na wani walam na duniya bil mu'allaka as-sab'a ba mu mallaki duniya ba da waƙe-waƙen malaman adab fitattu guda bakwai imru'ul qais zuhair antara da sauransu malaman nan nawa na adab da ake ce musu ashabul mu'allaqat as-sab'a ma'abuta fitattun waƙoƙin wa jahiliya guda bakwai irin su ibn al-qais kifa na bike min zikira habibin wa manzili bi siqtin liwa bayna dakhuli fa haumali mafi yawan waƙan shi ghazal me ghazal waƙe mace waƙe mace tan shi suke ce masa al-maliku dillil shi suke ce masa amiru shu'ara shugaban mawakan wake nan jahili akwai al-mu'allaqat wasu wake-wake ne haka to mu ba da su muka buɗe musulunci ba walakin hakamnaha na qur'an al majid mun yi hukunci a musulunci ne da wane al qur'ani ba da wake waken jahiliya walam nahmil ila an-nas bisalatan lat wal uzza ba mu dauko sakon lata da uzza da bautan gumaka mun kawo mu mutane ba walakin na ilayhi risalatal islam sakon wa musulunci muka kawo ma al'umma mubadi al-Qur'an da ginshikin abinda ƙur'ani yake karantarwa wannan magana ce ta magabata don su gaya maka asalinka in baka san asalinka ka ji abubuwan da kakanninka suka yi to in ko kai ɗa na gari ne ko jika na gari ya za ka rabu da asalinka kun fahimce ne kafirai ma suna yi junan sosiya kar ku bar tafarki to kai ne za a sa ka bar tafarkinka shi sa duk wanda ya wani abu wanda ba musulunci manzo Allah ba ko wallahi ya ha'inci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya koma tarihi ya ga wahalar da aka sha kafin aka fawa musulunci ya duba rayukan da suka zuba ya duba dukiyar da aka barnatar ya duba wahalar da sahabbai mai suka shiga har musuluncin nan ya samu riyata amma zo a ce kai na cikin gida da kai ake cima musulunci wa diddigi da kai ake canza tsarinsa da kai ake sukar magabatansa da kai ake sukar ginshikin littafin addinin sunnar annabin da kai ake sa kafa ana ture ta ana mai gurbin da bid'a wallahi ka cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace abu na shida at-tadhkiru da'im akwai bukatar iyaye da malamai su tuna ma kansu koyaushe kuma su tunatar da 'ya'yansu an hada takhalluf wannan ci bayan wata mazzuk da wannan tsitsinkewan walin kisam da wannan rarrabuwan alladhi asaba al-mujtama al-islami wanda ya samu al'umma musulma min aksahu ila aksahu daga nesa zuwa mai nesa ko ina ka je matsala ta same mu wa hada tasallutul yahudi da irin wannan kaka gidan da yahudu suka yi akan mu al na 'yan mulkin mai allazi farada wujudahu ala falastin wanda suka farlanta samuwarsa a ina a falastin akwai wani malami da ya rubutu mata ta udul falastin ilaina wani yaushe za ta dawo mana garin annabi ibrahim alaihi salam lokacin da aka kika jana cewa eh, eh, eh, da albabansa ya ce masa wahajir ni mai maliyin falastin ya koma da shi ma arzul biya ne da biya ka san malami eh, annabin da zai rayu a yankin sham baka ji zauna a falastin ka dole yana nan ya rayuwa wuri wanda suka zauna suka farlanta samuwar wannan yahudancin ala falastin a falastin wal masjid al-aqsa da masallaci mai nisa da Allah ya ambata a Qur'ani kun ga wannan tsitsin kewan wanda ci bayan ma bai samu ba illa natijatu bu'dil muslimina anillah face yayi yi resultin ne ya zama sakamako ne da ya biyo bayan bu'dil muslimin musulmi da suka yi wa nisa anillah suka rabu da wa karka kara karka rage shi ya haifar da halin da muka samu kanmu a ciki bu'dil muslimina anillah wa ta'til al-hukm bima anzala da kuma kore ta'dil shine nafi kore hukunci da abinda Allah ya sauka واستجداء النظم الأرضية استجداء جنيو وصصاب بن جوكوكي الأرضية wanda aka zauna aka tsara su a mai a ƙasa decrease wal qawanin al wada'iyya da dokoki dokoki al wada'iyya ma'ana mawdu'a min al-insan wanda dan adam ne ya zauna ya tsara su al-wada'iyya min duwalin wanda sun fito ne daga wasu kasashe la tuqimu lid-diyanati samawiyya wala lil-qiyam al-khulqiyya i'tibaran wala wazna irin kasashen da la tuqimu lid-diyanati al-islamiyya ba sa kimanta addinai na me na sama ma'ana ba sa kimanta wa attaura ba sa kimantawa injila ba su ganin kimarwa zabura ballantana uwa uba alƙur'ani da suka fi gaba da shi walalƙiya mai kulukiyya ba su kimanta dabi'u irin na kamewa ɗabi'un kunya ba su ba ba su ka zama ma mara kunya ka ma irin ta alibi su ba su ba ba su ba su a itibaran shine ba su kimanta su wala wasnan ba su kallon su a matsayin wani abin awo mai girma su san kawai rayuwa yi abin da ka ga dama shine al shi ake kuma ibahiyya abin da ka gaya maka daidai ka aikata inda baka shiga hurumin kowa ba in na ta yi ma yi in shan giya ya maka yi jahiliya ce kawai take ta dawowa a hankali a hankali kuma ya zama balarabe ne zai mutu sai ka yana yau. idan na mutu ku haƙa mun kabari babba ku samu ciki da fadu ni ina nan nan kuma ku ajiye mun ban giya dan za mu dinga ganawa da giya cikin wani wanda yadda ya saba da giya rayuwa kenan a yau وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل فيما رواه البيهقي والحاكم منذ الله يا يغسكيا da yake faɗi a cikin ruwa imam al-bayhaqi da hakim yace wala hakama umara'ahum duk lokacin da shugabannin musulmai suka koma yin hukunci da ghairi ma an anzalallah da abinda ba shi Allah ya saukar ba illa sallata aw illa sullita alaihim aduwwuhum face sai an dora musu makiyansu su fi karfin su karatun ko ya fito ya ce ya fito bari tambayo Kuma kuma kuma gaskiya da gaskiya ku da Allah da musulmin Najeriya da kiristocin Najeriya wasu waye hankalin ke fi kwanciya yanzu da ku nake ku yi shiru akwai dalilai ta ce akwai dalilai sai ku je ku duba da musulmin Najeriya da kiristocin Najeriya su wa hankalin ke fi kwanciya kana so ko ba ka so ko daga can cikin kauye ka fito sai ka ba da wannan ansa da muka tare da cewa kuma mulkin a hannun wa sai mu koma mu gani ina where the mistake comes daga ina kurakuran suka kasu Allah ya sauki duk lokacin da shi gabanin musulmai suka koma hukunci da wani ƙur'ani sai an ɗora musu maƙiyansu a kansu idan sun hau su me za su yi fastanfadu ba'da ma fi aidihim su ta tsashin abin da ke hannayensu annafat shine karar da abu ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah ba annafat su ta tatse su exhausting su tsince su ɗebe ba'da ma fi aidihim sashen abin da ke hannayensu gashi nan yanzu bi tsarika mubashar au bi ghairi mubashar ana ta tatsewa directly ko me ana ta tatsewa da dabara da dabara da dabara ana ta tatsewa ana ta tatsewa dama kuma sun tatsa a da sai muna tunanin kamar mun dawo da matsayin mu ko na je ko ina ba kuma sun ƙara komawa suna ci gaba da tatsi ha jama'a mu dinga addu'a jama'a amma mu dinga addu'a jama'a amma akwai matsala amma mu dinga addu'a ya Allah ka tausaya mana kuma abtaru kitab Allah daga lokacin da al'umma suka yi watsi da alqur'ani sai dai karanta shi a makaranta idan an mutu a kira momi su zo su sauki sai dai musaffa sai dai musabakoki a jiha da gunduma da ƙasa ko sai dai karatun shi a masallatai sai dai karatun shi a mimbarori iyakan nan ne tsaya qira'atan duna amalan a karanta babu aiki illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum face sai Allah ta'ala ya mai da rikicin cikin gida shine matsalar su za a koma fadan cikin gida shine ba'sahum bainahum ga yin ku sai dai su dariya yana kallon ku kuke fada da ku kuna taima juna cin diddigi in ka kalli karatu ni wallahi lokacin na kallon na shi ko ka duba shekarun da sun soshin suka sauka amma sai ka kamar mako da Najeriya ake yi kuma ban san ko kuna fahimtar haka ba ne wannan wallahi ta kallon nasoshi zai ga yadda ka san dama nasoshin Allah ta'ala yana son Najeriya ne ya saukar ko jama'a sa ɗauki izina kuma ba wai dan Najeriya ba ne oh shi Qur'ani salihun li kulli zamanin wa li kulli makan inda duk ka dauke shi ka je ka aje sai ka ga ya dace da matsalar wani inda za a ci Qur'ani a kai shi China a aje sai ka ga ya dace da matsalar China kuma yana ta faɗin matsalolin China a kai shi America zai rinka faɗin matsalolin America a kawo shi najeriya zai faɗi matsalolin najeriya inda aka kai shi sai ya faɗi matsalar wurin domin shi ƙur'ani ya dace da wa ban ji ba ko ina ne ya dace da kuma kowaye na bakwai daga cikin abubuwan da ya kamata mu tuna yanzu ne mun ji dalilin lalacewar mu a ba mu ji ba mun ji dalilin tsatsinkewar mu mun ji dalilin tarwatsewar mu mun ji dalilin da ya sa makiya suka hau kanmu to idan ka gane ciwon ka me kamata in ka gane maganin ciwon ka me kamata kai tunda ciwo ne ya dame ka baka san maganin ba sai aka nuna ma maganin me ya rage to fa tabiru ya ulil absar at-tazkiru da'im mala yace mu dinga yawan tunatar da kanmu koyaushe da mu da ƴaƴan bi anna al-mustaqbal lil islam cewa insha Allah nan gaba musulunci ke da fada aji nan gaba insha Allahu mustaqbal future zai zama na musulmai amma ba za mu ji da ido malaka mahma ta'amar al'ada duniyar yadda makiya ke kulle kulle wa khattat al-kafirun diya da kafirai suka yi strategizing abubuwa to nan gaba mu ce da duniya eh mu ne shi Allah ya faɗa zai gadar da duniyar nan a hannun mutanen farko أي للحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والبزار والطيالسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول دينكم نبوة إن أول دينكم نبوة ورحمة للي الدين الدينكم يا فاراني ده نبوة رحمة معنى واي فارزوا معنى ده الدين النبي صلى الله عليه وسلم كو وما لك إلا رحمة للعالمين saboda a haka addinin ya fara nubuwa wa Rahman. to bayan tafiya ta nisa wa takunu fikum masha Allah wannan nubuwan da rahman za ta ci gaba da wanzuwa a cikin ku gargadan abin da Allah ya so har an ta kuna ta kasance thumma yarfa'uha Allah jalla wa daga baya Allah zai mai zai dauke nubuwa me ma'anar dauke nubuwa annabi sallallahu alaihi zai tafi ya tafi to in ya tafi thumma takunu khilafa sai me sai kuma khalifanci ya biyo Allah min hajin nubuwa Allah akbar shi kuma khalifancin zai tafi ne akan syllabus ɗin da annabi ya bashi Kuma shi kaga duk wanda zai zo yana ce ma Abubakar da Umar sun zo da wani abu sabu ƙarya yake munafiki alamin hajin nubuwa suke mulki wannan tsari na me na khilafa alamin hajin nubuwa ta takunu fikun masha Allah zai ci gaba da wanzuwa a cikin gwargwadon abinda Allah ya so na shekaru an ta kuna su kasance sun mayar fa'uwa Allah jalla jalalu daga na Allah zai dauke khilafa sun mata kunu me mulkan azan daga nan zai zama mulki wanda yake rikakken aka sai az wanda aka rike shi da karfi daga kalma azu alaiha bin nawaji mulki mai karfi za a yi mulki mai karfi eh, umawiyya kenan Eh, fa kunu ma sha Allah umawiya ta shiga me yake cewa abbasiya ne duk ta shiga dole mamalik sun shiga usmaniyin sun shiga duk yana daga cewa abinda ake cewa mulkan din fa kunu ma sha Allah wannan mulki zai tabbata yadda Allah ta'ala ya so an ya kunu, ya kasance ma yarfa'u Allah jalla wa ala jalla jalalu daga nan sai Allah ya dauki me zai biyo baya ya kunu mulkan jabariyan sai kuma mulki na zalunci ya biyo baya na me na zalunci wanda ba Allah a cikin shi sai abin da Allah mulki na zalunci fa yakunu ma sha Allah an yakun shi ma zai kasance gurgurda abin da Allah ya so ya kasance thumma yafa'uhu Allah jalla wa ala daga nan sai Allah jalla jalalu sai Allah ya dauke thumma takunu khilafa sai kuma khilafa ta kara dawowa ala min hajin nubuwa wato za a samu wasu mutane suke gaskiya abubuwa sun tabarbare gaskiya a koma mada ka kaddara min wannan ɗan abin da ya shiga tsakani na mulkin jabariyan bayan an yi wa mulkin azam an yi khilafa ala bin hajjin nubuwa an zo an yi wa mulkin jabariyan an ce kuma ga za su dawo da wane khilafa ala bin hajjin nubuwa kaddara makanka ya za su yi iya dawo da ita na'am wallahi za a sha wuya wallahi dan mutane su riga sun lalata to shi za ka kalla a yanayin da muke ciki duk wanda ya ce zai kawo wani canji yau bari a koma ma baya akan tsari da baya take wallahi malam sai ya sha ruwa kai kana je da nisa Allah ko tsarin Usman dan Fodiyo kace zaka kawo yau to kila karanci baka sa an kashe mutane ba a kashe sama da mutane dubu in abin ma ya bai kenan ya iya samuwa kuma in ga gawacin sun tsaya dalili saboda wannan jabariyan din babba ya tashi akai ya gadon mu da karami an haifi jariri wa a kansa ya tashi bai san komai ba sai wa sai shi wannan shine matsalar da ke faruwa a me yasa kaga a mataki na ƙasa an zo ana cewa ana fada da corruption amma ana cin matsala dalili ai an dade ne sabon ma'aikaci shi bai san komai shi ma sai corruption ya matsa corruption ya sani me gadon shi a baya corruption ya sani na sama corruption corruption plus corruption plus corruption so duk wanda ya zo bai san komai ba sai ya ɗauka ma shi aikin dama duk corruption wanda yasa sai ka samu duk wani cibiya da ake ganin an fi ci sai ga an fi apply da tafiya za ta yi dusa ka ji an ce corruption ɗin nan ya tsaya sai ka ga inda aka fi cin baya samun mai applying da yawa so da yanzu ba a cikawa ci ba sai ka ga mutane da yawa suna ba zan ci gaba yanzu ba a ci da yawa yanzu wahala ake shi sai ka samu mutane suna ta layin da abin abinci ake yadda ka san dama an ce ne a zuwa ci da za ka zo ka ce za ka gyara wahala za ka sha ko a wani irin mataki ne kuwa malam yake cewa sun matakunu khilafa ala min nubuwa daga nan sai khalifanci ya biyo baya a bisa ta farki na annabi sallallahu alaihi wasallam ta amalu fil nasi bi sunnatin nabi wannan tsari zai zo yi aiki a cikin mutane yana mai bin sunnarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wa islam kuma a lokacin musulunci zai jefa zai miko bijiranihi wuyansa zai miko wuyansa fil ardi a cikin ƙasa yarda an hasa kin an ce tsarin sa har mai zauna a sama sai ya natsu da tsarin da musulunci zai zo da shi a ƙasa za a yi wannan lokacin in a sama kake rayuwa zai kace, kai yanzu a bayan ƙasa ana mulki mai kyau ina ma ni ma an koma ƙasa wancan mulkin yayi wa sakinul ard ballantana kuma wanda ke rayuwa a ina a ƙasar shi ma sai ya ce wallahi ana mulki mai kyau la tad'u as-sama'a min qatrin an ce idan wannan mulkin ya zo saboda sa duk wani ruwan albarka da ke sama ruwa to sama ba za ta rike qatrin ɗigon ruwa ba illa sabbat midrara sai ta me zubo da shi yana kwarara duk ruwanta na albarka sai ta zubo da shi yana kwarara wala ta da ardu min nabatiha ƙasa duk wani tsiranta mai amfani ba za ta bar shi ba wala barakatiha ko albarkokinta shay'an ko ya yake illa akhrajatku sai ta me ma'ana za a kai wani lokaci wanda za a azurta za a samu alkhairi shugaba da mabiya duk ana jin tsoron Allah ba mai cin diddigi wannan hadithin da abin da ya nuna ya nuna mana cewa lallai duk yadda za a wahala ƙarshe dai al'amarin zai dawo hannun wa amma fa sai sun ɗauki hanyar gyara su ma ba kawai kuna zaune ba ne ku yi tagumi ka'idan wa'adullahu ladina amanu minkum wa sali salihati ne la na fil ard kama istakhlafa ladina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi kaba lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna sharadi ya abu juna ni la yushrikuna bi shay'a su dawo su bauta min a daina mun shirka in ji Allah shirka a mulki a daina a daina mulki da tsarin da ba nawa ba Allah ba a daina a bauta ma Allah shi kadai a bar bid'a ya abu juna ni la yushrikuna na shay'a Allah ce wa man kafara da zalika wanda ya kafirce yace ba haka ba to Allah ya mai tanaji tana nan a cikin aya ya ku yan uwa ya kamata mu duba mu gani lallai ka daina jira sai an kawo maka wani tsarin mulki a matakin sama sannan za ka bi Allah kai a kasuwancinka kai a makwabtakanka kai a rayuwar gidanka kai a mu'amalarka da mutane kai kai shari'a mana ko da ba shari'a ba ka mutu akan shari'a Allah ta'ala zai maka hisabi ne a karan kan individual shari'a za a yi maka kai abin da kake iya yi ba za ka iya yin wani abu bayan wannan bare lallan da za ka iya yi da kai wallazi yabdu min alhadith malaiti abinda zai bayyana maka a hadithin nan annal mulkal jabbari lalle aljabari afwan lalle wannan mulki na me na zalunci qad jaa dawruhu al'an qad jaa zamanin shi yanzu an yadda a cikin shi wa mazharu dukkan alamomin da ke tallata shi sun gama bayyana me su me abin da ke nuna shi tilkal inqilabatul kathira irin wannan juye-juyen da ake ta na mulki a duniya ana cikin wani mulki ka jiwa sun ce ba mu yarda da tsarin ba a juya su ma ko sun hau din ba wata tsiya za su tsira nan inqilabat su ne revolution juye-juye da ake ta su ke nan protest a duniya protest ba ma san wani dubi dai tsiya ta kun da ya faru a masa aka tura wani wani ya hau shi ma bai kai kwana nawa ba ko 'yan watanni go shi ma aka ture ka duba abubuwa dubi wasu kasashe dubi dai ko mu a matakinmu na kasa ba a iya wayenka da wanka. wani ne yanke labati ne ba ga gani ko dai a yi juyin mulki ko kuma a zo a yi ta suka ce bai iya kuma babu wani wanda zai zo in ya ga kayan kuskure ya ce bari maka gyara don a gyara a tafi a kawai sukar ka zai dinga yi ka iya baka ba wuri. kuma tun da dai abin ya zama na suka shi ma ko ya hau ba wata tsiya idan da ma zai ga kuskure ne ya ce to mun zo a gyara a tafi tare a gudu tare a tsira tare masha Allah dama ana jiran irin wannan kurakuran ne a tsaron su tare a gaya ma duniya a ce ba mu mun gaba zai iya ba shi ma ko ya jan ba iya wa mu. haka da yake in ƙilabat alkafira ma la ce allati tuwassilu ashabaha wanda ita take isar da masu yinta ilal hukmi su zama suke da ragama duna ra'ayin umma ba tare da shawarar al'umma ba ba ba al'umma ake neman shawaranta ba wajen wani ya zama wa eh shugaba ba oh, kawai da moment kana da yan kudaden magana ta kare shirya kawai za ka iya kaiwa shi sa ga duk wanda ya hau kujeran in ba wanda Allah ya tsare ba tunaninsu shine ya kamata in tara domin in harari waccan kujera kamata in tara in harari kujera <coughs> babu maganan tunanin me halin da al'umma ta take ciki in sama mata sauƙi cikin halin da take ciki wani abu zai ɗaure maka kai idan kana karanta tarihin ƙasashen afirka wanda babu ma musulunci a cikinsu kaga mutum ba kowa ba ya hau mulkin ƙasar kuma ya samar mu da kasan ci gaba a mataki irin na kasa kuma ba ma musulmi bane to wani mutum ne ga tunan rayuwar shi sai a hankali kuma a matakin da yake kai da yau zai sauka babu mai nuna shi ya zagai bai tara komai da zai sa a zo a biyo shi ana ulle barawo babu babu shi tunaninsa kawai ya bar suna ya yi abin da zai bar makan shi suna a cikin ƙasa Muku kullum tunaninmu shine me za yi mu bar makan mu zagi da mu da iyalanmu alloma su sha rana su sha wahala su ce suna kyautata maka batu sai ka samu kaiwa zuwa ga abin da kake bukata sai ka ɗauka ma baka san an yi su to kai ko allah ya isan su ba ta ishe ka irin wannan juyin mulki da ake ta yi shi ne allafi tuwassilu ashabaha su suke zama assets ga masu yinta ilal hukumi su samu hawa kujerar mai hukunci duna ra'ayin umma ba tare da neman shawarar al'umma da suke mulki ba wa gasban shi ke sa su yi kwace kwacen an idarati shu'ab offices na al'umma su kwace ofishin mulkin al'umma su kwace daga wanda wa ke kai su zama su ne suke tunanin za su kawo gyara wale <coughs> ce diktatoriyat bada'a a tatok yake tsari ne na dictatorship shine mulkin kama karya dole sai na mulki kuku kuna so ko ba kuwa so irin wanda mustapha kamal atatok musulmi ne fa mutumin nan a turkey yake suna nan suna zaune ne ana musulunci kawai faransa sai ta ga turkey ta taɓa rike daular musulunci turkey a istanbul ne babban birnin ta ko istanbul mulkin musulunci ya taɓa komawa turkey turkey nan eh, eh, abin ga yake cewa ya zama babban fadar tana can kaga dai fada ta fara zama a madina ta koma ina eh, ta koma kufa a zamanin alibin abi talib manzala abubakar umar da usmanu duka a madina ne ali ta kuma kufa muawiya mai da ita yana sham kuma gaba abin ga a duratul abbasiyya suka batta a baghdad daga nan sai sai aka samu a duwal mutatabi'a duwal da aka ce mutatabi'a yanzu an samu duwaila duwaila an tsinki an yi splitting Mm, me zan ce masarautar kowa na cin gashin ana na aka ɗanyi wani ƙoƙari aka ɗan ƙara haɗewa sai aka mai da of ofnani to sai faransa ta ga wannan gare ta haɗari sai ta haɗa baki da su mahul haka wasu ɓangaren lalatattun kafirai aka zo aka karya daura musulunci aka ƙara splitting ta aka babballa ta da an gane cewa in dai muna haɗe ƙarfinmu yana nan amma aka ɗan tsinka mu sai a ɗauki tsarin divide and rule farrik mai ta su ka rarraba kan mutane mulkansu sai ya maka sauki amma an bin su awa a dunkule sun fi karfin ka amma ka ɗan ta su ra'ayinsu ya zama daban-daban sai ka mulki kowa cikin yadda haka ke so hankalin ka kwanci tun da ganin ne awa suka nisa ya zama a istanbul muna da muna babban fadan musulunci a turkey to sai aka gaya za a yi ne wannan fadan a lalata to turkey tana da makwabtaka ta ɓangaren boundary demarcation tana da makwabtaka da wasu ƙasashe na turai kana fita turkey za ka iya shiga wasu ƙasashen turai so irin wannan kusancin ya sa ana da abin da ake ce ma intertrade da intermarriage su kuma eh, eh, mutanen turkey sai kama su ma da turawa turawa sai suna ɗan shiga kasuwanci na sa mutum ya sha'awar wata mata ya shigo ita a shiga nan a shigo a shiga nan a shigo da yin wayannan abubuwan to za a zo da mace ba ta da wani tarbiyyar addini wayannan ma kawai haskenta ne da gashinta ya sa mutum ya ɗauko ta to tun da ba ta da tarbiyya za ta haifa mai ɗaya in ta haifa mai ɗaya sai ta ba ƴaƴan tarbiyyar kakanninta da iyayenta ka sai a waye gari uban ne kaɗai mai seti uwar da ƴaƴan ba su da seti da sun tashi za su yi hutu sai su tafi garin kakanninsu sai a ƙara cusa musu sharri sai su dawo nan sai baban ya zama hoto mafhum kun gane sharrin aiko daga intermarriage zuwa intertrade aka dinga irin wa'annan to haka haka haka haka har sai da suka dinga barin mutanen toki da sunan musulunci amma bawa ba musulunci to anan ne aka gane hanya ta zo mai sauki a karya musulunci to sai aka dinga ɗaukan 'ya'yan turkiya ana kai su turai suna karatu suna dawowa da kwakwalwa wankakka irin na turai shikenan sai aka ɗauki irin su kasim amin sa'ad daglol irin su su'uda mace ce irin su mustapha kamal atato aka kai su faransa suka karanto shi ne da shiririta aka ɗauke su contract aka ce ku zo ku dagargaza mana musulunci a turkey farkon abin da suka mai da hankali da shi sai suka kirkiri Shi shine drama drama sai suka fara da drama aka dinga rusa musulunci wasan kwaikwayo mata aka dinga ba kama hannun yaro aka dinga empowering su da kuɗi daga faransa kuɗi kuɗi ba kama hannun yaro injin da babu aka dinga samun shi daga majigi zuwa su projector su waye aka yi ta yi an kace kuma malam fim ya cikawa turkey a matsayin babban birnin musulunci shi kenan yaron turkey musulmi ne a suna amma ba musulmi ba ne a fiyaransa wasu ababe na shi sam ma gawe musulunci ce shi ne musulmi kan ce kakan shi waye amma shi ba wani abin da ya to daga nan sai suka fara kawo tsare-tsarensu ta yaya 'ya'yan turkiyyar da suka je su aka dinga amfani da su su dinga kawo sababbin tsare-tsare a cikin ƙasa daga nan suka ɗan yi protest sai a ce su ma suna da yanci sai a je majalisa a tattauna sai a ce an ba su dama daga yin ɗaya daga yin biyu daga yin uku sai duk ra'ayoyinsu ya cika ƙasa sai zama duk wanda aka haifa abin da yake gani ke sai wanda aka haifa abin da yake ke sai kirkiran sinima sinima a cikin gari duk tsare-tsaren ana zuwa a kalle su ko baka kallon su a gida zaka kalle su a can makarantu sai aka canza manhaja tsare-tsaren turai su ne manhajan makarantu maimakon a ba mutane tarihin sahabbai da tabi'ai da aka history sai a ba labarin wasu manya-manyan turawa wanda suka kawo new inventions a kasashensu sai a ce ai the founder of kazawa na kenan sai yaro ya tashi yana sha'awar shi ma dama bai san khalid ba bai san majda bin sadusi ba bai san amur ibn al-as ba bai san abu ubaida ba abubakar masu sunan shi yake ji umar masu sunan shi yake ji wannan al'umma za ta yi sauƙin mallaka ko ba za ta yi ba amma gama mallaka ce wallahi lalacewar da toki ke ma najeriya ba ta yi shi wallahi ma ta lalace na ƙarshen lalace inda za a sauke ka a toki sai ka ɗauka ba ƙasan musulmai ba ce har kuma yanzu in ka je wani sashi inda a wannan yankin ne tana da cikin mafi lalacewa wallahi kuma kuma bane wannan sharrin mutane sharri na biyu ita ce spain ta shekara 800 tana daular wa musulunci kuma sahabbai tabi'ai su suka shigar da musulunci a cikin spain alhamdulillah tunda ita ce andalus tana da manyan birane irin su Cordoba a cikinta da ake cima al-Imamul Qurtubi ka duba Imamul Qurtubi dubi tafsirinsa dubi dubi manzumatul Qurtubi na fiqh dubi abin ga bidayatul mujtahid wa nihayatul mubtasil ibn rushd al-andalusi di ina ne Girbi mai zahiriya mazabar zahiriya ibn hazm al'andalus mai muhalla duk nan ne malam shekara 100 ita ba ta san wani kafirci ba kuma turawa ne kasu garin malam yana da daɗi a weza a weza na gari da tausayi ba za ka samu wezan su a maka da madina ba sau da ai su wannan yankin ruwan sama yana musu karanci su ka koyaushe ya banya itan da babu a ina akwai shi a spain kai larabawa na barin kasashen su tare a spain da faransa kaga tana da makwabtaka da spain ka je ka duba a geographical abubuwa zaka gani faransa kana fita daga spain zaka shige ta sai ta ga ya kamata ta samu kasan na iri ta shirya sharri malam ta shigo da runduna mai karfi ta kama malamai tana jan su a mota tana yayyanka namansu a kwanta tana hada su a wuri guda tana banka musu ta ta tattara littattafai na rubutun hannu ta zuba a teku teku yana fari ya koma ya baki ya koma ya ja saboda jini ko kasan sai da aka jera takardu aka taka a ruwa gada ba aka yi da takardu gada gada aka yi da takardu littattafai aka yi gada da su ka gaya min littafi nawa aka yi aka yi gada da su littafi a ɗaure su a aji wani haukan wani a gada tsallake sai da suka gaba musulunci shine wani malami abul rundi da yake yin baiti likulli shay'in matan ma tamma nuqsan fala yatibu bi fala taghurra bi tibi al-aish insan hiya al-umur kama shahattaha duwalu man sarrafu zamanun sa'atu azman yake cewa likulli shay'in matan ma tamma nuqsan duk abin da ya cika kuma sai ya zo yayi kasa kaman kai ne saurayi ka cika a samartaka kuma sai za ka yi kasa yace garin nan ya cika da ni'ima sai da ya dawo yace kai ni da ta koya mun wa'azi yace to wallahi fala ya ghurra bi tibil aishi insan kada wani san adam ya dauka in yana cikin rayuwa mai dadi ya dauka da goma zaki yace ni na gaba gane hiyar umuru kama sha hatta ne, al'amuran duniya juyi man sarrafu zamanin in zamani ya maka dadi sa'atu azmanu sai zamun na san maka muri yace wa hadhihi daru la tubqi ala ahadin yace duniyar nan ba za ta wanzu dan wani ba karka dauka za ta yanzu dan kai wallahi malam yana bada labarin masallaci yace masallaci ya koma cuci yace haka zaka an kamo mace musulma ana wulakanta a hannun lalatatu wa'anda ba addini bane a garin su yau sai gashi an manta suna andalus mai ake cewa yanzu me ya tafi fice da shi a duniya kwallo ka ji cin mutuncin da aka yi idan ka je duwatsun spain ka ga rubutun malamai malami mana zaune kawai yana nazari sai gana rubutu a cikin dutse rubutu kawai a cikin dutse ka ga rubuta maka yankin baiti asari hadisi saboda asalin yana nan amma dole an kore ma asalin musulunci daga garin an mai da shi tamkar dama baturiya ce kasar alhali wannan kasa musulma ce sai da ta shekara 800 century shekara 800 ana musulunci rana guda aka karya musulunci a wannan masarautar yanzu ɗaya ɗaya ku kake gani na musulunci a cikin wannan Su yar wani abubuwan gaba ɗaya su akwai tashi hankali matuƙa da <coughs> za a yi musulmi su iya dawo da izzarsu musulmi ba za su iya dawo da ɗaukaka su ba sai sun koma ma littafin Allah ba za su iya dawo da ɗaukaka su ba sai sun koma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai sai diktatoriyat bada'aha ataturk wannan mutum da aka yi amfani da shi ya karya musulunci shi ya fara tafi turkiya a ƙasar wata ta ba fi kulli makani haka wannan dafi ya dinga naso a ko'ina daga cikin wannan yankuna walakin dalailul yaqabatul islamiyya sai dai a wasu alamu masu nuna musulunci ya farka ya ne ma'ana musulmai sun me sun farka dala'il tubashir masu yi mana bushara bi anna dalika cewa irin wannan cin mutunci da ake ma musulunci ran ya ba zai tsawaita ba insha Allah ba zai kai ko ina ba za a taka masa amma ta wani hanya mu tabbata akan tafarkin mu kuma mu ɗora ƴaƴan a kai, ko ba musu taho sun san me muka basu akan shi ya zama wasa biha ibrahimu banihi wa yaqubu ne ya baniya inna Allah safa lakum ad-din wala tamutunna illa wa antum muslimun ya zama an kuntum shuhada ne idh hadara min yaqub al-maut in qala li banihi ma ta'buduna min ba'di ya zama qalu na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa ishaqa ilahan me wa nahnu lahu Musulmi? to idan ya zama zaka tafi kana mana baya wasiya farkin ka kenan kuma shi ka bar danka me akai ko ba ka karka samu damuwa musulunci kai ka bar danka akan musulunci ko ka mutu karka damu zai yi musulunci insha Allah amma kai musulunci ka tsora danka akan wani abu wanda ba musulunci ba to me kake so yi wannan abin da ka dora shi wanda ba musulunci ba shi zai yi tunda bai iya sa ba haka ne bai iya sa ba abin da zai yake so ko za ka tafi ka dora ɗanka akan musulunci malam ya ce saya a yau in sha Allah wata rana tana nan zuwa alladi ta kunu fihi khilafa wanda salo irin na khalifancin sahabbai zai dawo salo irin da mulkin sahabbai zai da alamin hajjin nubuwa wanda za a yi shi a bisa ta farki na annabi muhammad sallallahu alaihi wasu kenan dai kam <coughs> sai mu ce <coughs> muna da bukatar mu tsaya tsayin daka mu tarbiyyantar da yayaye <coughs> mu ɗora su muna masu nuna musu tarihi shi yasa na faɗi a tuka mu na baya nake cewa addinin mu ba zai ci kuma. ƴaƴan mu ba za su san daga ina aka taho ba ina za a nufa sai ana gaya musu tarihi ko ba haka bane sai ana gaya musu tarihi in ba a gaya musu tarihi ba za su san ta inda aka taho ba sai su ɗauka wannan addinin fa yadda suka ganshi a haka yazo alhali ba haka yazo ba a kamar a ce maka wuri ne kamar a ce maka wuri ne annabi sallallahu ya gaya masa habbai lokacin da lokacin da ya tafi ta ana kan hanya ya ce musu hadisin imam malik a cikin muwaffa ya ce musu idan kun tafi ta a akwai wani idan ruwa duk wanda ya isa idan ruwan nan kada ya fara tabawa sai na zo sun jiwa sai aka samu tun da rundunar tana da tsawo to akwai wasu wanda suka yi gaba ko saƙon da su ji shi bane mutum biyu sun yi nisa suna zuwa suka ga wannan idan ruwan kuma sai suka fara tabawa annabi sassan yana zuwa sai ya ce ma mutanen nan kun taɓa su ta rasu mun taɓa ba ku ji doka na ba ne ta rasu layi a yi mana haƙuri kishi ne annabi ya ɓata ya gaya musu magana ya ce ya ina annabin ku ina ba ku doka kuna saba ne a cikin ku taɓa ruwan nan sai na zo annabi ya yi haƙuri daga nan sai ya sa wani abu kamar kwatanni ya yi ce a ta kwarfo ruwan ana zubawa a ta kwarfo ruwan ana zubawa a ta kwarfo ruwan ana zuba aka tara a cikin wani kwatanni mutanen da ke wurin suna buƙatar ruwa amma ruwan ba zai mai ba ishe su ba annabi sai ya wanke hannunsa ya wanke fuska a cikin wannan kwatanniyan kawai sai ya ɗauki ruwan kwatanniyan sai ya maida a idan yana maida mai idan kawai sai idan ya fara flushing wato ya dinka bubbugowa da yawa sabbai suka amfana suka sha suka yi komai masha Allah la quwwata illa billah annabi sai ya ga mu'azu bin jabal aurin sai ce mu'azu in talibika zamanun idan zamani ya yi maka tsawo za ka ga wannan ruwan ya wuce da kake ganin shi yanzu kuma tun nan gefen sai ya zama lambuna da manyan gonaki wanda mutane ke ɗiban ruwan suna shayar da ɗanjima suna shayar da gonakinsu haka annabi ya faɗi wata magana ne wanda a lokacin da ya faɗa abin bai mai ba amma daga baya sabai sun gaskata kuma ya faru in har manzala ya faɗi wancan magana kuma ya faru mu ma mu gaggata cewa tabbas khilafa ta nubuwa za ta dawo khilafa ta sahabbai za ta dawo ala manhajin nubuwa amma ba zai yi ba sai mutane sun yi karatu sai mutane sun gane ya za a kama makaman har aka yi zuwa ga wannan tudu ba zai yi ba da zai irin nau'in rayuwar da aka ɗauko ana ma musulunci karatun sama-sama kawai dai mu yi sallah mu koma gida mu kwanta sauran rayuwar mu ba mu san musulunci ya shiga sai dai sallah kaɗai a masallaci sauran rayuwar mu kowa yadda ya gada ma ba za mu iya kafa musulunci a haka ba sai na yadda da musulunci a gidana sai na yadda da musulunci a kasuwata sai na da musulunci a ma'aikatata sai na da musulunci a kasuwanci na sai na da musulunci a maganata sai na da musulunci a mu'amala kai ma haka sannan mu iya kaiwa gare shi haka sahabbai suka yi san ɗauki musulunci ne suka sa a dukkan rayuwarsu kawai sai ga musulunci yana yawo a bayan tunda kowa ka taba bai yin komai sai shi inda duk je kuma shi din ake in ka canza anguwa shi za ka tara in ka canza gari shi za ka tara lokacin da sahabbai suka zo khabbab ibn al-aras sai ta rasula ana mana azaba ala tad'u lana ala tastansidu lana ba za ka roki Allah ba mu samu tallafi ba za ka kawo mana dauki ba annabi ya ce kuna yin gaggawa da yawa yace wayanda suka zo kafin ku musulmi na baya yi bi rajul akan zo da mutum a aje saboda musulunci sun mai yi'uta bilmin shar wani ruwaya bilmin shar a zo da zarto fa yi a ala mafara kirafi a ɗora a marabanwa wa kansa a raba shi shi kai nan ya faɗi bai hana yin shi bai sa shi ya fasa yin wa ita kuna gaggawa ita ku yi haƙuri wallahi in dai za ku ci gaba da ɗabbaka musulunci da kyau wallahi sai musulmi ya taso daga sana'a yaman zuwa hadramaut a sham wallahi duk inda sallah ta same shi zai yi ba wanda ya sai nuna mai ɗanyensa ma'ana sai musulunci ya mamaye duk duniya wannan magana ta manzala ta tabbata yanzu akwai inda ba musulunci yanzu to sai dai inda matsalar take shine ba inda ba musulunci sai dai su musulman ba sa yin musuluncin yadda ya kamata shi dai musulunci ya je ko ina wannan gaskiya ne to amma haka ake yi shi yadda aka ce a yi shi wannan shine musulunci ka ji mutane suna yin wani misinterpreting musulunci a ce ai musulunci ya kafu ne da kaifin takobi ba gaskiya ba ne a shaidu safon da ke maka sai da aka daga takobi suka musulunta wannan ba gaskiya ba kar masu su kara ya da wannan marar wannan yana sa a sama wanda yake makiyiwa tsoro da an cewa ya tsayi ne da kaifin takobi wannan ba gaskiya ba sahabban da suka musulunta a madina mu'amala ce ta sa maka mu'amala ya sa suka wa wa'anda suka zo aqabatul ula da aqabatul saniya aka tura musu mus'ab madina da abdullahi ibn ummi mai maktum ba wanda aka daga mawa takobi sannan ya shiga musulunci ba a yi shi ba ba a fara yaƙi ba sai da zalunci yayyawa Allah ya ce uzina lil ladina yuqatalun Allah ya yi izini ga sahabban da ake yaƙa bi annahum zulimu an fa zalunce ku in ji Allah ni nike ce muku alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum ni ne na dinga ce muku kowa ya kame kai ya yaki da to me za mu yi wa aqimus ku yi ta sallah kuna zakka ku yi ta lokacin yakin zai da ya zo Allah ya ce an zalunce ku ku tashi kowa rama kenan yanzu ma ba fada aka ce ai ba an ce ne ai difa ai retaliating a kara kai a mai da martani kenan ba musulunci ya fara fada ba sai da aka yi wa aka tsokane shi sai ya tashi ya yi mai ya kara kansa ashe da wannan ya kamata mu fahimci mu daina cewa wai musulunci ya kafa da kaifin a gaskiya ne duk inda za a tura sahabi sai an ce awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah in ka je kaka fara yakan sai ka isa musu da musulunci فإنهم أطاعوك لذلك إن ثم كوا بيئة فعلمهم كسند أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة أنت في سلة إن سن سلة فعلمهم كسند أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم زكاء أمصار جماصشي أبا مرساشي حكى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ba inda ya ce cewa yake ko kai musu musulunci idan sun ce ba za su yi ba su zaɓi ɗayan biyu ko dai haraji ko kuma mene in ba za su ba da haraji ba kuma ba za su musulunta ba su zaɓa da kansu in sun ce araba rana ku ce musu araba rana haka yake. ba ga sarakai a duniya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba wasiƙa ya dinga aika musu ba wani ka musulunta me lafazin wasiƙan bismillahir rahmanir rahim min muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila kisra malikin furs salamun ala man ittaba al huda aslim taslim wasiƙa daga manzon Allah zuwa ga kisra sarkin farisa aminci ya tabbata ga wanda ya bi shirya ka musulunta ka kukuta kaisar na rum min muhammadin rasulullah ila kaisar malikin rum azimin rum salamun ala man ittaba al-huda aslim taslim موقوقس هرقل نجاشي أبو عامر الغساني نمي نبصرة هذا أكي كسرى ياغا وسيكا أكتي مع النبي ياغا وسيكا أيتي مزق الله ملكه shi ma Allah ba zai bar ma mulkin sa ba shi gari dan sa ya kashe shi yawo yace kun gani ko yayi fada da Allah Allah ya rama kai shugaban busura ka kashe dan kon annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ya taro fada aka je aka yi musu fata fata wa yace ya kashe dan ko daga kai sako sai ka kashe dan ko kai sarkin masar aka kawo sika ka duba ka kira an fadarka ga wata takarda daga wani mutum muhammad ina so in san me labari game da shi aka ce to al'amarin mutumin nan sai a hankali ku nemo min wanda suka san shi aka ce eh, akwai 'yan kasuwan garin su a nemo su kila su ba da labarin shi aka yi sa'a sarkin maka ya zo kasuwanci a busu biyan aka kira shi me za ka ce game da wannan mutumin na garin ku ya ce hmm, wata tambaya ake mun ya yake kafin ya fara eh, cewa shi manzo ne ya ce mutumin kwarai to ya taɓa muku ƙarya kafin ya ce shi mun zo ne yake bai taɓa ba kuna amince masa ya ce tabbas to abin da za a tambaya akan shi abu Sufyan kafiri ne a lokacin amma bai ma annabi ƙarya ba bai ƙarya akan manzo Allah ka san bai sarkin masar yaje yaje? to ni na tabbatar mulkin mutumin nan sai ya zo garin ko ina so ko ba na so sai ya mallaki garin nan sai ya ce mu mutanen gani ya kuke gani mu bi shi sai suka ce a ya ce dama na gwada imanin ku ne ga kuna da imani an gane sako kenan ba za a bi shi ba ko sai ce to shi mu mutum da zama akan abin da muke sai ya dauki ku yanki guda biyu sai ya aika ma annabi kyauta ya ce na baka kyauta amma ka yi hakuri ni ba zan musulunta ba annabi sun ya karɓe su cikin su ne yake da mariya alkibtiyya tip kabila ta yawa a masar sai ce ta haifi ibrahimul mai mu'azzam dan annabi sallallahu alaihi wasallam din nan ibrahim almuhim jama'a takobi aka ji su aka dinga kashewa wasiƙa aka aika musu khaybar bata musulunta ba har annabi ya bar duniya khaybar bata musulunta ba an yi kuma yaƙi suka ce ba za mu musulunta ba to ku ba da haraji suka ce za mu dinga raba arzikin kasan mu duk shekara mu ba da rabi sai ce ku ci gaba da kafirci aka zira mata wa baitul maqdis a gwamnatin sayyidina umar da aka tura abu ubaida amir bin jarrah eh, je ya kai wato ya tafi da runduna gare ga ba za su iya faɗa da shi ba suka ce to su zo a sulhu shugaban su yazo yace karfin ku musulmai ba za mu iya faɗa da ku ba amma dai mu ba za mu iya barin kiristanci gaskiya ba za mu iya ba ya za a yi suka ce za mu yi sulhu da amma kai ba za mu yi sulhu da kai ba sai dai umar ya zo da kanshi ya tara ɗan saƙo watan shi biyu a hanya ya isa madina ya gaya ma umar umar ya tawo wata biyu a hanya ba ba jirgi sai dai a yi ta gudu da roki a nemori a yada dango ya iso aka yi sulhu umar ya samu zuwa baitul maqdis ya gani da idansa umar ya je turakun da annabawa ke ɗaurawa dabbobinsu na dawakai in sun hau kora kuma umar ya samu zuwa inda ake ce ma turu sinin inda Allah ya magana da annabuwa Musa umar ya samu daman zuwa ya ga wurare umar ya koma Madina baitul maqdis a lokacin bata me ba sharadi akai kawai ƙasa ta mu ce amma kiristoci ne a ciki waye ya ce da kaifin takobi aka yaɗawa ba a yaƙi sai dalili sun samu faɗin wannan magana na sa a ɗauki musulunci ɗan ta'addan addini da shi sa wasu suka ɓata mishi tarihi kawai da sun tsaya ta zaro ta kofi in ba a yi kaza ba in ba a yi kaza ba ba ka ce ba da mu'amala annabi ya shigar da mutane cikin musulunci da mu'amala sai ga ƙarshen wannan gaba malai ke cewa walhaya hayatul amma ala sunan islam da sannu za a dawo da wani mulki insha ta'ala karkashin wani jagora adali wanda zai bi tsari na annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwa ga mamma akan tafarkin musulunci wala Allah dalika yakunu qariban insha Allah malaiti in Allah ya so wannan abun yana kusa muna ma fata a ce da hannunmu wannan zai mai zai tabbata mu ma mu san me zamu ga wa Allah ai ba son ka bane a ce wai sai bayan ba ai kana nan ya ce wala Allah shila faɗa a jin musulunci yana nan dawowa ƙariban kusa-kusa in sha Allah in Allah ta'ala ya so Allah ya samu dace